sunana abubakar sabo sunana asma'u sadiq wadda aka fi sani da baby sunana muzammil ibrahim ya kasai sunana hadiza sunana zainab rahman mai agogo sunana amina abubakar noma wala sabbin gida daga sashen labarai da da labirin an maimuna o yusuf sunana ibrahim abdullahi sorin sunana basu sunana tijjani sunana adamu ismail garki daga freedom radio a sunana amin ahmad abbas daga gidan rediyon dalaiya salamu alaikum sunana munira sula garko jama'a assalamu alaikum sunana ali bali. jama'a assalamu alaikum sunana hanafi na 88.5 fm asalo ya ba ta malmalo murda murda sai ku mulmulo radio ta gala fm murya zamani hello daga daga dala kololo daga daga dala kololo tun da hasken dala ya bullo sai ku zo ku zo garin kallo kamfanoni bulbulo talla talla ba mu daldalo kunna rediyon mu dala murya ba ta malmalo jihar Janar mai kula da harkokin gudanarwa da gungun gidajen rediyon Afirka. Kuma ni ce jagorar shirye-shirye ta tashar da ya kan da zamani a kan mita 88.5 su ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku daɗaɗɗen shirye-shirye. Na producer of educational program Freedom Radio Kano. Na Freedom Radio Kano. Freedom Radio, jama'a. mita 99 da ɗigo biyar zangon FM. kuma ma'aikaci ne a gidan rediyon dala daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon dala fm muryar zamani kuma ma'aikaci ne ni a dala fm muryar zamani ina aiki a gidan rediyon freedom gidan kano sashen yan daraka daya daga cikin ma'aikatan gidan rediyon dala fm muryar zamani ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku daɗaɗɗen shirye-shirye daga sashen al'amuran siyasa ku tashar da alaifin mura zamani ma'aikaci a gidan rediyon da kano 88.5 fm dalan yan muryar zamani mita 88.5 kasance da mita 88.5 dalan yan muryar zamani mita 88.5 Rakuri don jikuri